lokacin da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da takwaransa Idris debi na kasar Chadi suka isa wurin da dakarun kasar Chadi suka yada zango kenan akan hanyar su ta zuwa fagen daga. Waɗannan askarawa su kimanin dubu ɗaya da ɗari biyu na matsayin wani rukuni na bataliyar da ƙasar ta Chadi ta yi alkawalin aikewa zuwa yankin da Mali, Nijar da Burkina Faso ke fama da mayakan jihadi. Da yake jawabin ban kwana a madadin waɗannan shugabanni, ministan tsaron ƙasar Nijar Profesa Isu Katambe ya ce. officiers sous-officiers militaires rang du contingent tchadien. Ya ku hafsoshin ƙasar Chadi da Dakaru manya da ƙanana, kyaukyawar niyyar da shugaban rikon Jason Sahel ya nuna ta hanyar sabon salon da ya bullo da shi a wannan yaƙi yasa za ku tafi fagen daga inda za ku yi aikin haɗin gwiwa da takwarorinku 'yan Mali da 'yan Burkina Faso da 'yan Nijar cikin yanayin fahimta wanda kuma a matakin farko abin zai gudana a kan iyakar waɗannan ƙasashe uku inda za ku yi rawar daji mai lakanin operation sama ba ma shakka a kan maganar ƙwarewa da jajircewar ku kan wannan aiki muna da ƙwarin gwiwar za a sami nasarori A ƙarshen taron shugabannin ƙasashen Jason Sahel da ya gudana a watan Fabrairun da ya gabata ne, ƙasar Chadi ta ɗauki alƙawalin aikewa da wannan bataliya da zumar ƙarfafawa sojojin Nijar, Mali da Burkina Faso gwiwa a yakin da suke yi da ƙungiyoyin ta'addanci a iyakar da waɗannan ƙasashe yake makwabtaka. Idris Debi ya tabbatar da cewa za a sami kyaukyawan sakamako nan da watan Yuni mai zuwa, haka kuma ya yi alkawalin zuwa fagen daga domin dafa wa askarawansa a wannan yaƙi. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya karrama Idris debi da lambar yabo mafi girma a ƙasar saboda abin da ya kira dagewarsa a kan batun tabbatar da tsaro, wanzar da zaman lafiya, samar da ci gaban al'umma da ƙoƙarin ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasashe. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du Niger. Shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ma ya samu irin wannan lambar yabo sakamakon lura da abin da hukumomin Nijar suka kira jajircewarsa akan batun samar da tsaron ƙasa, zaman lafiya da ayyukan ci gaban al'umma. Ƙasar Chadi mai dakaru a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta taka rawar gani wajen karya lagon ƙungiyar Boko Haram. Sabili kenan ake kyauta zaton matakin aikewa da sojojinta zuwa iyakar Mali, Nijar da Burkina Faso zai rage kaifin matsalar tsaron da ta yi kamari a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.